asuwaki ko buroshi a wajen mai azumi ya halasta mai azumi sa makilin ya sa buroshi goge bakinsa wannan baya kare azumi sai fa idan ka haɗiye abin ne ina kana ƙoƙo sai ka haɗi to shi ke na azumin ka ya kare to amma ka goge baki ka kurkur ka zubar ka goge ka kurkur ka zubar wannan bai bata azumin mutum haka asuwaki wannan kara ko na dalbejiya ne malamai suka ce kamar su bintibiya ko da ka ji ɗanɗanan shi a makoshinka amma ba haɗiya kai ba sakamakon goge bakin ne ka ji wannan ɗanɗanan ko ƙanshin bakin a makoshinka wannan bai bata azumi ba a kiyaye jama'a Allah samu dace abu na gaba da bai bata azumi ana ganin shi kuma kuma laifi ne shi kamar kurkurar baki da shakarwa waɗannan gaba ɗaya su ma ba sa ɓata baki ba sa ɓata azumi kai kurkurar baki in kana azumi ko shaƙa ruwa sai dai in kana azumi annabi ya hana ka kai matuƙa wajen shaƙa azumi in shaƙa ruwa ka zuƙa ɗin to an hana sai dai ka ɗauka sama sama an fahimci wani abun ko sannan ya halasta mutum ya sa tozali kwalli mace ko namiji ya halasta sa kwalli ka san yanzu maza ba sa son na sa kwalli an bawa mata ko in wani mijin ma ya sa kwalli sai an ga tsokalar shi ina fatan fahimta ko kifin ne <laughs> yara ba san kifal ba ko <laughs> to ya halasta namiji ya sa tozali annabi na sawa har da tsarin yadda ake sa duk abu da ya kawai haka turmizi yadda ake zai ake sa tozalin kafa nawa za a sa irin dama kafa nawa za a sa irin hagu ya halasta mata su sa kwalli maza sa kwalli ko da azumi na nan ko da in sun yi kaki azumin zai fito kakin zai fito wannan ya halasta saboda na abubuwa ne mata umu wulbarwa sai zama annabi ce kar ai ko ai bato asali al'ibaha sai a ci gaba da yin wannan abu din jama'a kun fahimci wannan abun ko sannan sa magani na ido ciwon ido a ɗiga ruwan magani a ido shi ma ya halasta ko da ke shi ma ruwa ne ana kallon shi babu laifi sannan ɗanɗana miya mace na girki ta ɗanɗana miya ta ta ji zaƙi ko ba ta yi zaƙi ko ba ta yi bato to shikenan me za a ƙara wanga ne ko me ne da mama goyon ba mata mata su ba ma ba irin wannan girkin da mata suke sosai a ta kawo kayan haɗe me spice ake ci da su ne ko a ɗebo wannan a ɗebo a ta dukkan ji miya can ba shawo ga malam ina ba ta fanda sai ka ji kai ya ta wuce malam ka ji mutum na ce ya ci fiye da cikin shi saboda an ƙari nan profesa kai ta mana karatu ba kan kafi zabo ko ba a nan wajen ko za ku tuna profesa kai ta mana magana kan kafi zabo ce illa ce mutane suke ci kansu ba su sani ba to kuma yana irin su wanga kenan da su Mr. Chip hmm? eh cakwai zuwa kawai kenan dode ma kwalwa fa galiban Allah ya kyauta wallahi shi sa yanzu kana tafiya kaga ko sai ka ce to wai ko musta Ongan nan da ake ci ne sai ga yaro zara ramzara akan titi kawai kana ta mai hon ma bai shi bai ma san me kake ba ko kuma gashi yana kallon ka za ka wuce ba sai ta faɗo maka titi kawai ku karo da shi ma bai damu ba kalluran da mutane suke tafiya da wasu abubuwa wani bihin da mutane suke behaving za ka san cewa akwai wani abu da ke influence din mutane tunanin mutane ran da malam shi ta gaya mu wannan selfie da yara suke suka me sunan shi ma me definition din shi ma wa selfie madness menene suke sun sa mai suna shine definition na selfie kai ka kalli selfie da kyau ka san akwai hauka a ciki wallahi malam wani instagram ɗin shi ya kai hoto ya kai 500 nashi hoto 500 mutum ɗaya in ya zo gindin bishe gidan wanda ya koma haka ya karkace ya murmushi ba kowa ya wani murmushi biyu ya ɗauka ya na yi kyau sai ya tura can in ya ce can kuma ga wani gida ayin sabon fenti nan ma sai ya karkace ya ɗauka a ah! to wannan tsakanin da Allah ba fasa shi da hauka me za a fasa shi da shi kuma sai ka to in an yi wannan mai amfani me yake samu a ciki akwai wani amfani a ciki hmm? sai dai cuta ma ka san cutar za ka samu ma shi ne wani zai ka kyau sai maka kambun baka ce ka yaran nan akwai hanci ka wannan ya iya tsayuwa kayan nan sun yi bai san sunna ba da ya san sunna ne sai ce barakallahu fi to amma bai san sunna ba irinka ne kai ma makin sunnan annabi dan salfi wallahi malamai sun taimaka wannan masifa wallahi tallahi har malamai wai malami zai sallar juma wai ranar juma wai ya hoto gashi yana bude baki yana bude baki da chai da chip da wane ne wai malami liman ya dauka ya sa a duniya wannan to me kake tsammani sauran mutane za su kenan malamai su san matsayin da suke Allah ajiye su a ciki su ne su ne mutane ke koyi da su wallahi Allah abu akwai ciwo da takaici halin da ake ciki ciwo da takaici malam waɗanda su ja mutane hanyar da ya kamata su ke fara buɗe hanyar da ta kamata din ba na fatan fahimci wannan abun malamai sun yi hoto in kai kai hoto shi kuma jahili me zai yi ninki ba ninki zai yi ba zai tsaya nan batun da malam dama can kai ne daga baka yi ba yana yana harar ka ga za ka bashi dama ko ba ka bashi ba sai ya gaba ka ba da dama to shi ma sai koma gefe kana yi sai ce masha Allah shi sa malamai suka ce daga cikin abin da ke sa bid'a ta zauna ta ki mutuwa a duniya shine amalul alimi bil bid'a idan aka samu malami aiki da bid'a aka gan shi da ita to shi shikenan ya sa mata hannu ne akan wannan abin na fata kun fahimta da haka yan uwa mu kiyaye tsakanin da Allah Allah shi yayi don haka mu ringa lazumta zuwa mene wuraren tafsirai ka zauna baka zuwa tafsiri jinka a gida bai isar maka ba Allah kiyaye kuma ku matasa ina muku nasiha da ƙarfi wallahi ku kiyaye salfi ko zama masu kan gado akan rayuwarku wannan abin yana taɓa kwakwalwa da tunanin mutum duk wanda ke da ci gaba a raba ga yana wannan abin ba duk mai ci gaba ba zai kuma da zai wanda zai gaba ban shi ne zai shawa gaskiya baba ka daina to me yasa baban ka zai daina kai kuma ka ci gaba da yi yawan ka baban ka da coca cola ba cewa ka baba ni ma dauke daya ba ko in ka zo da su guda biyu ka ce baba ga ɗaya ni ma barin sha daya amma me yasa kake sarfi ba ka so baban ka yi saboda ba daidai ba ne wal ism ma haka fi na ka kare a tanya ɗalayen na za ka mutane a kiyaye wani abuwa ɗin kuma caca kuɗi kake kashewa babu dalili wani amfani don haka in wa mu ji cewa lallai mutane kowa ya samu lokaci ya je tafsi don haka mu ma insha Allah ɗaya ga watan azumi in an azumi yau to za a fara tafsirin da ake a wajen nan na malam Umar mai tafsirin Umar Abubakar Mustafa zai shiga tafsiri insha Allah kamar yadda aka saba Allah samu dace ah, sannan daga cikin abin da ya halarsa mai azumi yayi amma shi ma da kula shine alqubla mai azumi yana da mata zai yi mata kiss ina fatan fahimta kiss kamar ya ya dan sumbanci kumatinta ko goshinta haka ko ya dan dafa ta ko ya dan rungume ta haka ya halasta mai azumi haka din ina fatan fahimta sai dai wasu malaman sun tantancewa kamar su alhassan cewa ya danganta akwai yaro matashi ce dakata wanda yake kuma ya mallaki hankalinsa aka ce ya halasa masa amma profesa sabida ce a babu dalilin bambance wannan abubuwa din gaba daya ina fatan fahimta saboda mene aisha dan ƴaƴanta abdullahi dan zuwa je tambaye ta wai yaya ana a kiss ana azumi ta ce eh ana iya kuma shi matashi ne a lokacin ta ce ma gashi ma ni da manzan allah manzan allah yana sumbanta ta ina azumi yana azumi sai ta ce to amma fa amma fa ku sani manzan Allah lakinnahu kana amlakukum bi irbihi annabi ya kasance fi ku mallaka karfin sha'awarsa duk yadda aka ba zai kare doka Allah ba da haka auratayyar yadda ake ta yi tsakanin da Allah gab da azumi ni da ina ba shawara ba dan ba da musin ce ai can watanni kafin azumin nan ko kuma a bari sai azumi ya wuce amma matasan da suke aure gab da azumi ni na samu kesa amma akwai wanda ya zo sami ni wai shi ai kaza da kaza suna azumi amma ita ita ja <laughs> ina ba ta juna ba shi wata da ce to akwai mushkila kenan ka san wani karatun sai ka shiga fagen shi zaka gane matsalar kaga in zaka bada fatawa to sai kana kana kana ba ta kaidi tukuna ina ba da an fahimta to kai ita da ai kai ne mijin ko ba haka ba ai kai ne mai hankalin Allah shauta da haka aka ce ya halasta to amma fa azumi bai lalace ba don wannan ina fatan fahimta idan ya zama ka san kana da matsala Allah kaddara maka karfin sha'awa to ka nisanta tunda da safe sai ka aje matukunce fa ne kai gaba abinka Allah sa mu dace sannan ma ka ce daga cin abin da ya halasta cin azumi shine allura allura chloroquine ko allura artisanate ko kuma allura ta menene ko da ta karkara karfin jiki ne ko da ma'ana wadda ta kamar abinci ce malin suka ce ya halarsa akwai suka ce in allura za ta baka irin abin da abin baka na energy ba za a yi ba su malam uthaymin suna nasiruddin alman suka ce babu dalilin bambance wannan magana din ko da za ta ƙara ƙarfin energy din ya halarsa haka shi ma professor saboda tabbatar da wannan magana din jama'an fahimci wani abun ko dukkan nau'in allura ta magani idan aka yi ta wannan ba ta karya azumi haɗe miyau ko majina wannan duk ba sa kare azumi an fahimci wani abun ko haɗe miyau ko majina ba sa haɗa azumi ba sa kare azumi sannan duk wani magani da za ka yi ko ka shafa a jika ko a ce turare ne za ka yi duk da muna da magana akan wannan suka ce shi ma baya karya azumi sannan da za a fasa maka baki jini ya fito wannan jin da ya fito bai karya maka azumi ba da kuma za a ce wata tsokar nama ko kuma da ka tattauna asuwakin ka ya makale kan ka tattauna asuwakin da ya makale ba haɗewa kai ba shi ma wannan azumi bai kari a cikinsa ba sannan wanda ke da janaba ko wanda ke da wankan haila ko na biki ba ta samu ta yi ba alfajir yake to sannan ta yi wannan kwana da ko kuma tashi da wannan wankan shi ma baya kare azumi sannan sanya turare da rana ka fesa mai ƙanshin gaske wannan baya kare azumi kai jama'a mun gode wa Allah da sunna ta zo wala da da hana mu yana ban ba kai saka sa turare ba kana azumi sai ya ce azumin ka ya kare kai akwai wanda ya zo sami mu fa wari muke sha ma ce azumin ya kare to muna aiki ne wasu masu aya sun zo mana kaza kaza ruwan ya aya sun haɗe sun guro wari sai ce ai azumin ku ya kare ai azumi na kare da abin da aka ce abin nan sannan yin kaho idan ta kama shi ma baya kare azumi